Ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a koda yaushe. Mun gode. alaikum barkanmu da warhaka sanin da jimirin sake kasancewa da mu a wani sabon shirin. A yau ne muka wayi gari da wata mutuwa da ta girgiza masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kainet. Allahu akbar, tabbas wannan jarrabawa ce da Allah yake jarabtar bayansa a kowace hanya a yanzu yanzu nan majiyar mu ta samu wani labari daga shafin Hausa Film Production Company sun rawaito cewa wani al'amari ya samu a gidan uba kuma jaruman masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kainet Alhaji Balaraban Jaji. Alhaji Balaraban Jaji fitattun jarumi ne a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kano wanda yake taka muhimmiyar rawa a cikin shahararren fim din nan mai dogon zango wanda tashar Arewa 24 take haska shi a dan mako wato kwana 90. Wanda wannan mutumin da ya babbar rashi yake taka muhimmiyar rawa a fannin wutan nefa a cikin shahararren fim mai dogon zango wato kwana 90. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya jarabci Alhajin Balaraban Jaji da mutuwar 'ya'yansa guda hudu sanadiyar hadarin mota daga Kaduna zuwa Jaji. Muna musu addu'a Allah ya ji kansu da rahama ya kuma kyauta su amin. Mahaifinsu kuma Alhajin Balaraban Jaji da mahaifiyarsu da 'yan uwansu Allah ya ba su haƙuri da jure rashin waɗannan 'ya'ya. Allah ya san zaka iya ɗaukar jarrabawa da ya yi maka, don haka ka yi idan ka yi haƙuri kana da riba mai girma a ranar gobe kiyama. Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe. Duka duka ne muke zo muku da ƙarshen wannan shiri namu na wannan lokacin. Idan wannan shine karon ku na farko wannan ta muna buƙatar ku danna subscribe, kana ku danna ƙarar sanarwa domin kasancewa da mu a shiri na gaba. Sai an jima. Ya fara a kaina, na rayu a rayuwa ta bariki mijina soja ne Allah ya ji kansa. A lokacin da yake raye, kusan zai iya cewa a kusan duk zamantakewar mu ta aure. duk yanda aka san mu da kusanci da juna da ƙaunar juna zan iya ba ku tabbacin mun yi wannan zamantakewan watakila da kasancewa tare da juna akalla kashi talatin daga cikin ɗari na zamanmu. Ragowan kashin zaman duk mun yi shi ne ba a tare. Wataƙila da yawanmu da muke tare da iyalanmu zaune a waje ɗaya kamar ire-ire na ba mu cika tunanin zamantakewar ma'auratan da ƙaddarorin rayuwa suka tunkuɗa su suke zaune a wurare daban-daban ba. Amma kamar yadda sai da Rahama Abdulmajid ta faɗa, miliyoyin ma'aurata ne a faɗin duniya suke zaune a cikin irin wannan yanayin. Misali a ce mata na Najeriya, miji yana China, ko kuma mata na giya ɗaya a jihar Bauchin Najeriya miji kuma yana abuja babban birnin kasar dalilai da dama suke iya jawo irin wannan zamantakewa kamar yadda za mu ji daga bakin sai da rahama ku danna subscribe kana ku danna kararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu a koda yaushe mun gode